dama dai a can baya kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta taɓa kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka daga mukamin shi. Sai dai a wannan karan kungiyar ta ce ba shawara take baiwa shugaban ƙasan ba ya zama wajibi ya aje mukamin tun da dai ya riga ya gaza a gudanar da wannan ƙasa. Mai magana da yawun kungiyar Dafta Hakim Babu Ahmad ya ce ƙasar ce ke cikin wani hali na tsamun tsaro. Alƙawarin da ya ɗauka ga alama dai kam yi ko dai ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma 'yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula shi yasa muka ce yallaɓai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi Allah ya baka ladan aikin da kai ka sauke wannan aiki a je a huta. Dakta wasu na ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru bakwai me zai hana karasa kwaya ɗaya. Yanzu in na ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara ka je ka gaya musu ka ce ku yi hakuri saura shekara ɗaya ka gana ganin za su karɓe kullum fa ake kashe 'yan Najeriya tura ta kai bango. Amma dakta kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha. To zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana kullum fa fitine fitine muke sake gani ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka juya yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta ta ba wanda ya ji bakin mu akan wani abu gudunmawa ce za mu bayar babu kuma gudunmawar da za ka ba mutum wanda kake ganin ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai yi maka shi banna ka ce wani iya eh, aji kayan nan. Sai dai tsohon ɗan majalisar dattijan Najeriya sanata Shehu Sani na jam'iyyar PDP ya ce duk da baya goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari amma dai bai kamata a ce shugaban ƙasan ya aje mukamin shi ba. Na farko an shekara shida zuwa bakwai a ƙarƙashin wannan gwamnati ba zai zama laifi ba ɗan shekara ɗaya da 'yan watannin da suka rage ya gama kan mulki ya sauka. Na biyu a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na ɗan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba. A na uku kuma shi ne, bisa ga alƙawura da shi shugaban ƙasa Buhari ya yi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce ai da an bari ya gama mulkinsa da ya gama saboda haka a gani na, abin da ya fi daidai a bari ya gama mulkinsa ya haɗa zaɓe ya miƙa ma wanda ya ci zaɓe maganar matsalar tsaro da matsin tattalin arziki ko na rayuwa ga 'yan Najeriya dai na cikin manyan dalilan da wasu masu sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Bari ke yawan bayyanawa. sai dai kuma gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari kan gaya wa duniya cewa tana iyaka kokari wajen ganin ta kawo karken matsalolin da ke damun wannan kasa isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya